mukan gabatar da karatu cikin wannan littafi mai albarka na babban malamin mu Sheikh Habibu Ahmad Gusau wanda ruwayoyi ne guda ɗaya har saba'in da aka rawaito daga Shehu Ahmad Tijani wanda wa'annan ruwayoyin ƙarya ne wa Allah wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan yan uwa ba su manta ba masu bibiyan mu ko da yaushe yau muna halka ta goma sha tara yau muna halka ta goma sha tara insha Allah cikin wannan littafi kuma muna kan ruwaya ta ƙarya ta hamsin da bakwai ita za mu tashi yau mun tsaya a ta hamsin da shida wanda a cikin wannan littafi mai albarka shafi na hamsin da biyu Malam Habibu Ahmad Gusau Allah ya ƙara masa lafiya ya ce arruwaitu sabi'atu wal hamsuna al-makzubatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yace ruwaya ta hamsin da bakwai wacce ƙarya ne aka yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama malin yace qala sheikh sheikh ya faɗi wane shi at-tijani ahmad tijani yace فقلت لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم ذكر الملك hal huwa mithlu sawabi tilawatil adami wai shehu tijani ya tambayi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yace zikirul malak zikiri na mala'ika wanda abubuwan shi na shehu tijjani har na mala'iku manzo Allah yana bashi labari gaibu kenan yawa tabbatar da lamarin gaibu ta hanyar ganin manzan Allah ya ƙazatan wanda wannan babu mai hankali cikin malamai da ya ce masdar ne daga cikin masadar talakki na shari'ar addinin musulunci ganin manzan Allah ya ƙazatan duk duniya ilimi babu wanda ya bari masu har akan samu abu na gaibu ta hanyar ganin manzan Allah ya ƙazatan Da haka shehu tijjani ya ce ya tambayi manzan Allah zikiri na mala'iku cewa har huwa mislu sawabi tilawatul adami shin kwatankwacin misalin ladan karatun ɗan adam ne wato idan ɗan adam ya karanta ya sami ladan ladan da zai samu irinsa mala'iku in suka yi zikiri suke samu Shi ne me yace kullu marratin bi saba'ina alfi maqamin fil janna ne. zikirin din marra guda ɗaya in aka yi shine ana samun kwatankwacin lada na matsayi cikin aljanna har dubu saba'in wani irin falala ne na zikirin shehu tijjani to sai ke tambayar manzan Allah zikiri na ɗan adam da yake irin ladan na mala'iku yake da shi Shi ne kullu marratin bi saba'ina alfi maƙamin fijjanna duk ɗaya in kai duk ɗaya idan aka yi ana samun matsayi guda dubu saba'in cikin aljanna yace am kusu sawabu zikirin malaki ala zikirin adami ko a'a zikiri ladan zikiri na mala'ika bai kai ladan zikiri na ɗan adam ba ne. haka shehu tijjan waye wa manzon Allah wannan tambayar yace fa qala sallallahu alaihi wa sallama wai fa sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yace masa yace sawabu zikirin malaki yudha'afu ala misli zikirin adami ya ashiri marrati washe ce sawabu zikirin malaki lada na zikirin mala'iku su yudha'afu ana ruɓanya yashi ne shi yana ruɓanyuwa ne ala sawabi zikirin adami akan lada na zikirin ɗan adam bi ashiri marratin su goma ana ruɓanya yashi su goma wannan magana ina zaka same ta je ka cikin jawahirin ma'ani wanda ke da amish na kitabun rima nuskha al-maktabatu sha'abiyya juz'i na ɗaya juz'i na ɗaya babi <coughs> babi na 69 zuwa babi na 70 zaka ga wannan magana da na karanta shehu tijjani ce manzan Allah ya tambaya ya bashi amsa sai shafi na gaba malam ce ya ƙulu ali harazimi sheikh Aliyu harazimi yana faɗi yace fa inna minal mala'ikati man lahu sab'una lisanan wa minhum man lahu sittuna lisanan yace wa akadhal qalilu indahu lisanun wahidun wa hum mala'ikatul ardi allati na'anu fiha yace haka da akhbara sayyiduna at-tijani an an-nabi sallallahu alaihi yace wal asilu ma dama fa mala'ikatu jami'il alami tatluhu ma'ahu bi alsinatiha kulliha wa thawabu dhikrihim bi jami'i alsinatihim litali isma fi kulli marratin sawa'un qallala aw kathara haka shehu tijjani yace wannan magana ina za a same ta mu fara faɗin gurin da za a same ta cikin jawahirin ma'ani wanda ke da amish na kitabun rimah wannan abu da na karantu. a juz'i nawa in ka je cikin juz'i na ɗaya juz'i na ɗaya shafi na sittin da tara za ka ga wannan magana wacce nake karantowa a yanzu me aka faɗi shehu tijjani shehu aliyu arazimi ya ce ya ce shehu tijjani yana faɗi manzon allah shi ma shi ya ba shi labari ya ce fa inna minal mala'ikati lallai daga cikin mala'iku mallahu saba'una lisanan akwai wanda yake da harshe saba'in shehu tijjani ce manzan Allah ya gaya masa asalin abun ruwayar silsilatin rijal da muke da ita sanadin al-isnadu min ad-din laula al-isnadu la qala man sha'a ma sha'a kamar yadda ibn mubarak ya faɗi to su silsilatin rijal a wajen su daga shehu ali wa harazini zuwa ga shehu tijjani daga shehu tijjani zuwa ga manzan Allah a maimakon malamai yadda suke da isnadinsu daga wani ne an wani an wani an wani har a tike tun daga tabi'u tabi'ina ta ƙasa sanadin yake daga wani da har a tike zuwa ga manzan Allah su kuma nasu na gefen wani tsarin addini daban ba na musulunci ba shine daga shehu Ali wa Harazimi wanda mun samu garanti shehu tijjani ce duk abin da ya faɗi kamar yadda yake cikin addurratul kharida shehi na al-ya'utul farida juz'i na ɗaya shafi na ɗari da sha ɗaya Sheikh Ahmad Tijjani ya ce kullu ma qalahu fa ana kuntu duk abin da Aliyu Arazimi ya faɗi Shehu Tijani ya ce ni ne na faɗi shi kuma Shehu Tijani yana ji daga manzan Allah kamar yadda yake cewa wannan shine isnadin yan ɗariƙa amma isnadin malaman musulunci ba haka bane dole sai an samu al an gane dole ka yi zamani da mutum sai an samu al ka haɗu da shi ma bayan ka yi zamani da shi sannan ba za a samu al ba idan aka samu al'inƙita a sanadi to wannan yana sawa hadisi ya zama to da'ifi mardud ba za a karɓe shi ba saboda ban yi zamani da kai ba na ce ka labari ya aka yi na ganka bayan ma mun yi zamanin da kai sai an samu tabbatancin mun haɗu da kai yawa idan ba a samu ba bayan da za a yi a gamsu tarihi ko a rubuce yake to amma su daga manzan Allah suke samu ta hanyar washe wutin jani shi kuma ta hanyar washe wa Ali wa Arazimi da sauran ɗalibansa to yace manzan Allah ya gaya masa fa inna minal mala'ikati wai lallai daga cikin mala'iku mallahu saba'una lisanan akwai waɗanda suke da harshe saba'in akwai wanda cikin mala'iku harshensa guda ɗaya ne har saba'in kuma duk zikiri yake da su wa minhum daga cikinsu su sittuna lisanan akwai wanda yake da harshe guda sittin yace wa haka zal qalilu haka nan kaɗan inda hu lisanun wa'id mai harshe kaɗan a wajensa cikin mala'iku shine a samu mai harshe ɗaya in shewa aliyu harazim yace wahum mala'ikatul ardi wanda suke da harshe ɗaiɗai su ne mala'ikun ƙasa na duniya yadda nake rayuwa na nan na ƙasa in ji shehu tijjani ya ce ai haka ne allati na anufi ha ƙasan da muke cikinta wannan ƙasan yanzu mala'iku nan wa'inda suke wannan ƙasar da muke ciki in ji shehu tijjani kuma daga manzan Allah kowanne harshe ɗaya ne da shi kowane mala'ika harshe ɗaya ne da shi kowane mala'ika wa'inda suke nan yawwa wayanda suke nan ƙasan nan to kaga suna da harshe ɗaiɗai in ji shehu tijjani daga manzan Allah sannan ya ce bayan shehu aliyu arazimi ya gama faɗi sai ya ce wa da. ya ce hakaza akhbara sayyiduna a tijjani kenan hakan nan shugabanmu shehu tijjani ya ba da labari shi ma daga ina anin nabi sallallahu alaihi wasallama shi ma shehu daga manzan Allah shi ma shehu tijjani daga manzan Allah yace wal hasilu ma dama yatluhu kaga ai abin da ake samu in an tattara duk bayanin cewa akwai mala'ika mai harshe saba'in akwai mai harshe sittin akwai wayanda suke nan duniya su ne masu harshe ɗaya to tsaya ka ji natijar da za a fitar cewa wal asilu ma dama ya tunuhu mutukar shi yana karanta wannan zikirin ai fa mala'ikatu jami'il alami dukkanin mala'iku na dukkanin wani alam ta tunuhu ma'ahu tana karanta wannan zikirin tare da shi yawa kana karantawa ne bi alsinati ha kulliha da harasansu su gaba ɗaya mai harshe saba'in kowane harshe yana karanta wannan zikirin ne tare da 'yan ɗariƙa da suke zikiri haka shi ma wancan haka shi ma wancan haka dai gaba ɗaya duk suke karantawa da shi sai ce wa sawabu zikirihim bi jami'i alsinatihim litarilism fi kulle marratin sawa'un qallala auka tsara. to don haka wa sawabu zikiri ladan na zikirinsu su mala'iku bi jami'i alsinatihim an gane ga dukkanin harasansu to ladan yana samuwa ne litalilisim ga wanda yake karanta ismullahi al'azam ko kuma ismul kabir kamar yana su ne bani to haka fi kulli marratin a cikin kowane marra wa'annan mala'iku suna karantawa kai ma kana karantawa kuna karantawa tare yace sawa'un duk ɗaya ne ƙallala au kathara shi ne shi yayi kaɗan ne ko yayi mai yawa duk mala'ikun nan haka haka kana karantawa amma shehu tijjani ne ya bamu labarin nan wannan magana tana cikin jawahirul ma'ani wanda ke da amish na kitabun riba juz'i na shafi na ɗari da sittin mu je gaba malam ya ce wannan karya ne ba ta tabbata ba daga manzan Allah sallallahu alaihi wa in kuma ta tabbata sai a zo a bamu labari malam ya ce ƙarya ta hamsin da tara malam ya ce waya ƙulu tijani shehu tijani yana cewa qala li sallallahu alaihi wa sallama qul li ashabika la yu'dhi ba'dhum ba'dha fa innahu yu'dhini ma yu'dhihim wannan magana tana cikin al-ifadatul ahmadiyya limuridi sa'adatul abadiyya shafi na ɗari da talatin za ka ga wannan an gane za ka ga wannan magana <clears throat> zance na ɗari biyu da biyar za ka ga wannan magana cikin al'ifaratul ahmadiyya me aka ce wai shehu tijjani manzan Allah ya gaya masa shehu tijjani ya ce ƙalali sallallahu alaihi wasallama wai manzan Allah ya gaya min in ji shehu tijjani kulli ashabika ka gaya wa 'yan ɗariƙarka la yu'zi ba'a ba kada shashinsu ya cutar da shashi 'yan Tijjaniya da suke rigima yanzu sheyinka ya fi shewuna kai kaza kai kaza kai halararka tsohuwar wannan an daina yayinta ko kaza shewunka ana zage-zage to ga abin da shehu tijjani ya ce wai manzan Allah ya gaya masa cewa la yu'zi wai kulle ashabika ka gaya wa yan dariƙa ka yan tijjaniya la yu'zi ba'dhum ba'dha kada shashin su ya cutar wa shashi kada shashin su ya ringa cutar da shashi to babbar inda ba mu yarda da shi ba fa innahu yu'dhini ma yu'dhihim wai fa innahu lalle lamarin yu'dhini yana cutar da ni ma yu'dhihim duk abin da yake cutar da ɗan tijjaniya yana cutar da manzon Allah wato da a ce abin da yake cutar da musulmi an gane musulmi yana cutar da manzan Allah to da dama dama amma ware waɗansu 'yan tijjaniya abin da yake cutar da su suna da wani maziya da wani fadulu da suka naɗa wa kansu kaga wannan kuma aka ce manzan Allah ya faɗi wato kenan sahabban ko in ce kaɗai ɗan ɗari shehu tijjani shi ne manzan Allah ya damu da lamarinsu manzan Allah da Allah ya ce wa ma ka illa rahmatan lil alamina ba tijjaniyina ba sai aka khasase shi wa cewa su cutar wasu manzan Allah yake cutarwa inna lillahi wa inna ilaihi raju. da kuma wannan ba haka bane shi yasa Allah madaukacin sarki ke faɗin wanda yake cutar da manzan Allah yake cutar da me wanda ya imani muminai yi yu'duna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fi duniya wal akhirah kaga da haka kaga ba yadda za a ce kun yi taksisin manzan Allah wa naku ku kadai ha ba zai yiwu ba ha to wannan abu muna buƙatar bayani shehu tijjani da yace manzan Allah ya ce masa wai kulli ashabika ka gaya wa yan tijjaniya fa la yu'zi ba'dhum ba'da kada shashin su ya ringa cutar wa shashi fa innahu lalle lamarin tsaya ka ji in dan tijjaniya ya cutar da tijjaniya kamar dai Fatima wato su wani maziya ne da kususiya nasu ga manzon Allah ta ƙarya Allah ya sa mu dace ko da yake ba mun karanta ba a baya su tambayi kabarin ma manzon Allah ya lamunce musu shine zai yi shi yasa nan wani zuci ya mari mala'ikan da zai masa tambayar kabari saboda shehu ya dora shi a keken bera ya ce su yan tijaniya manzan Allah ya ce ka fadil hudura ma'a ashabi inda mauti wa inda su'alil malakai ne shehu tijjani ya ce manzan Allah ya gaya masa haka sa'annan rana alkiyama fa irin abin da ake a farfajiyar alkiyama shehu tijjani ya ce a'a su suna kofar aljanna manzan Allah din ma anan zai zo ma ya same su sannan su shiga manzan Allah din anan zai je ya same su sannan su shiga amma su suna kofar aljanna duk abin da ake yi babu su za a yi wai ya zubi layi Allah ya sa mu dace to malam ya ce wannan karya ce ta nawa ta hamsin da tara malam ya ce arruwai arruwaitis ya ce malam ya ce arruwaitis situna al-makhdubata ala rasul sallallahu alaihi wasallam ar-ruwayatu sittuna ruwaya ta sittin da zamu karanta kuma al-makhdubatu ala wacce ƙarya ne aka yi wa manzon Allah ita ma ya yace yaqulu tijani shehu tijani yana cewa inna kulla man ahabbahu fa huwa abibun nabi sallallahu alaihi wasallama wa la yamutu hatta yakuna waliyan qata'an yace wai wa mara hukuma. to kaga wannan kenan wannan magana ina za mu same ta kafin mu fara karanta ta da dai cikin kitabun rima wanda ke cikin hamish na jawahirul ma'ani in ka je cikin kitabun rima wanda ke cikin hamish na jawahirul ma'ani juz'i na ɗaya shafi na ɗari da arba'in da bakwai zuwa shafi na ɗari a shafi na ɗari da arba'in da bakwai zuwa shafi na ɗari da arba'in da takwas tsaya ka ji aka ce shehu tijjani wai manzan Allah ya ce daga ƙarshe nan za a ciki inna kulla man a ahabbahu duk wanda ya so shehu tijjani duk wanda ya so shi fa huwa habibun nabi sallallahu alaihi wasallama shi masoyin manzan Allah ne wallahi faɗin Dr. Ahmad ya ce waɗannan shehunansu sun fi manzan Allah a wajensu. su ba sa ce wa ‘yan shi'a maƙiya manzan Allah ba sa ce musu maƙiya manzan Allah amma maƙiya shehu tijjani maƙiya manzan Allah ne wallahi ba sa taɓa cewa maƙi shi yasa zagamin su da ‘yan shi'a kuma sun san suna zagin sahabba shi yasa zagin shehu tijjani ba irin na sahabbai ne? shi ya fi sahabbai inda za ka tambaye su ka ce da Allah ya mai hukuncin wanda ya zagi sahabi za su ce ma to ai mas'alar ita haka take ai ka san mu yan malikiya ne yawa ai a mazhabar kuma in ka duba cikin kitabu shifa akwai waɗanda zagin su kafirci ne da ƙaryata ko in aka yi inkarin suhba nasu zai kai zuwa ga kafirci wasu yadda abubakar saboda Allah ya ce iri yaqulu li sahibihi la ta'azan. inna Allah ma'ana to da za ka ce ɗaya cikin sahabbai wanda baya cikin goma nan da aka yi musu bishara da aljanna wani me hukuncin zaginsa wallahi ba zai ce ma za a mutu ba imani ba amma shehu tijjani man sabbana wa lam yatub mata kafiran yanzu dan Allah sai kana da hankali ka tsaya a ce ma shehu tijjani ya fi sahabbai kai kana in ne kana da hankali har sai ka tsaya an ce ma haka ai ya kamata ai ka gane haka to aka shi ma za ka ga ba sa cewa wanda ya so sahabban manzan Allah ya so manzan Allah fa amma shehu tijjani duk wanda ya so shi manzan Allah ya so yadda kuma duk wanda ya ƙi shi manzan Allah ya ƙi amma su a'a aka da ya ce to ni dai zan karanta yace inna kulla man ahabbahu lalle wa duk wanda ya so shehu tijjani fa huwa habibun nabi to shi masoyin manzan Allah kuma wallahi ba ma son shehunan su ne muka zama makiya manzan Allah amma shi'a da ba sa son sahabbai ai ba su zamanto makiya manzan Allah ba sannan kuma wala ya mutu masoyin shehu tijjani bu zai mutu ba hatta ya kuna waliyan qata'an face yanke sai ya zama wali hmm. da haka yanzu duk kowane ne su koza hmm, su masu tarbiyya ka rashin tarbiyyar nan fa amma a matsayin waliyi yake duk zagin bayan Allah da rashin tarbiyya da hadisin Yahudawa cikin Bukhari da iskancin da yake amma a matsayin waliyi kuma in aka ce ka yi ta'arifin waliyi za ka ga ba siffar waliyin ba ne wannan wallahi amma a wajen shehu tijjani su a wajen su da yake kasan addinin nasu ne su duk masoyin shehu tijjani wala ya mutu ba zai mutu ba hatta ya kuna waliyan qata'an face ya kasance waliyan ke ba shakka duk waliye ne ku sannan kuma wai bayan manzan Allah ya gaya masa wa amarahu Manzan Allah ya umarce shi an yanha ashabahu an ziyaratil awliya'il ahya'i minhum wal amwat wai kuma sai manzan Allah ya hana shehu tijjani ya hana 'yan ɗariƙar tijjaniya ziyarar waliyai waɗanda suke rayayyu ko matattu in dai ba yan eh, cikinsu ba don neman madadi a'a a'a su ba a ziyarta wani yi ka je neman madadi ya ce wa kullu man zara minhum yansalihu an tariqati duk wanda ya ziyarci wani shi, rayayye ko matacce ka ziyarce shi ya ce to za a za ka tuɓi kanka za ka tuɓe ne daga cikin ɗarikar kaka kai ba ɗan ɗarika ba ne wayanda suke rayayyu ko wayanda suke matattu sannan yace duba ala shaykhi haka kuma yana wajaba akan shehu Allah ya turuka ashabahu kada ya bar ɗalibansa kai shehu ga abin da ake gaya ma kakka bar ɗalibanka muridanka ya zuru na shaikhan akhara su ziyarci wani shehu daban fa a kakka basu sannan kuma wala suna ashabahu kada kuma su yi abokanta da ko kada su zauna an gane da wa'ancan wani shewun daban wato wannan muridanka da muridun wancan shehun kakka bari su ringa zama tare kai shehu murabbi haka za ka yi wa wanda ke cikin tarbiyya sai aka ce wai fa mazarrata madarrata sari'atun lil muridina lallai cutarwa mai gaggawa ce ga muridai wannan akwai wannan littafin ina da shi <clears throat> ina jin alfathur rabbani fi ma taju ilayhi muridu tijani ina da shi a nan haka an yi tafsiri kai har aya aka wannan aka ce kamar yadda Allah baya so inna Allah la yaghfiru ayyi shuraka bihi haka shi ma shehi yake dama an ce shi shehi yana cikin eh, matsayin la ilaha illallah ne shi shehu a matsayin la ilaha illallah yake shi yasa zaka ga kwata-kwata suna da san ƙa'idodi da shurutu wa su muridan shi yasa in sun yi ƙarya wallahi akwai wanda aka ce an kama shewin yana zina aka zo aka gaya masa shi ya kashe ya ce sam shi a unguwa ne kuma aka kama shi yana zina ce shi sam shi bai gani ba an kore shi kuma an kama shi shewin fa ya gani ya ce shi bai gani ba sam wai saboda su sun riga sun gaya wa muridansu cewa idan ka ga shehu yana yi kawai kai baka gani ba shi shi yasa ba sa yarda har sukan yi wai dabara saboda su samu yadda za a su ringa saba wa Allah wai sai kaga an ba da kisa ta ƙarya wai wani shehu ya so ya jarraba muridinsa sai ce yanzu kai duk abin da na sa ka za ka sai ce eh. sai ce wai ya ɗau ƙa'idi ya je ya sara kan babansa sai wai muridin wai ya je da ya je sai ya tarar da wannan baban nasa yana zina a'a baban nasa ka yana saduwa da mahaifiyarsa yana tashi sai ya sare masa wuya sai ya zo ya kawo wai shi ya so ya jarraba shi ne wato har akan jarraba ka a kai a yaƙinin ka babanka ne ka je ka kashe shi Allah yana wa qadara rabbuka Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana shi yasa wallahi na san mutumin da ya zagi babarsa ya ce zai ci mata mutunci saboda babarsa ta fahimci sunna shi kuma yana can yana bin shehunai ya zo ya sa hoton shehu a ɗakin sai ta zo ta yage sai ya cikin kwabet ya ƙara sawa sai tana buɗe kwabet kawai sai ta ga shehu ya zaro ido kawai tana ganin haka sai ta ƙara wallahi tsakar gida fa ya fito ce fa shi akan shehi zai ci kaza kazan mai shi ba shi shi fa za su iya bata da kowa akan shehu to yanzu ka ji wani an ce ya zai ya sara kan babansa shi ana jarraba shi wai jarraba shi za yi wai bayan ya je ya ka kan baban nasa wai sai shehun ya ce masa ai shi wannan ba wai babanka bane wai a'a zina ya yake yi da mahaifiyarsa amma shi a yaƙinin fa muridin kan babansa shi ya sare fa a yaƙini shi a wajensa wai ya so wai ya jarraba shi ne Allah maraukacin sarki ya sa mu dace shi yasa to aka ce shi shehu ga muridi a matsayin la ilaha illallah kawai a yake wallahi haka aka ce a matsayin la in kuma ka ce ƙarya ne aka ce imanin muridi yana ta'allaki da shehunsa hakan nan al'amuran duniya da na lahira suna ta'alliki wa shehu da aka yanzu za ka yi wasa da la'ila illallahun ka ba. gurin iyaye ba a ce za ka yi wasa da la'ila illallahu ba a ce yana ta'alluki da la'ila illallahu ba biyayya ga iyaye amma kai shehu yana ta'alluki da la'ila illallahun ka bayan kuma Allah bautarsa ya haɗa da biyayya ga iyaye wa buka Allah ta abudu. illa iyahu sai ana ce wa bil walidaini ihsana amma shi a'a ba hmm. shi shehu ne shehu ne ke cikin mataki na la ilaha illallah wala ƙarya ne kuma wallahi bata ne kuma wallahi ba mai iya karewa Allah ya shirye ku umma masu shiriwa ne to aka aka ce dai wato kada shehu ya bar muridansa su ziyarci wani shehu haka kamar yana nace a cikin wannan littafin alfathur rabbani ina jin sunansa ina jin inda ban manta ba ina da shi anan alfathur rabbani fi ma yahtaju ilaihi muridu tijani ina da shi a cikin ɗakin nan in kuma wani zo ya ce babu wajen sai in binkito masa aka ce kamar yadda Allah baya so a yi masa shirka to haka shi ma shehu baya so a yi masa shirka Allah ya shirye ku to dan dai haka aka ce to anan kada a bari a ziyarci ziyarar wani shehu kada kuma a zauna da ɗaliban wani shehu saboda mai fa mazarrata madarrata sari'atun lil muridina haka yake cikin wannan littafi na kitabun rima wanda ke cikin hamish na jawahirul ma'ani na faɗi juz'i na ɗaya shafi na ɗari da arba'in da bakwai zuwa ɗari da arba'in da takwas zaka ga wannan magana malam ya ce waya ƙulu ahmadu tijani shehu ahmadu tijani yana faɗi hmm. shehu ah- ahmadu tijani yana faɗi yace qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manza salama ya gaya min yace menene mas'alatun ghafala an hashiyuhu wa hiya kullu man arafa shaykhan wa zara ghayrahu la yantafi'u bihi wa la aslan shi ma wannan ƙarin bayani ne a wancan ina ganin mu bashi a nan ma saboda mu da zancen ziyara ziyara ziyara za mu fi faɗaɗawa a yanzu dai mun karanta a nan duk wanda ya so duk wanda ya so shehu tijjani manzan Allah ya so duk wanda kuma ya ki shehu tijjani zai shiga wuta <laughs> shi ma akwai wajen in ka ce babu ka zo sai in buɗo ma amma da za ka ce yanzu wanda yake shi'a zai shiga wuta wallahi ba su ce ma zai shiga wuta ba wanda ke zagin sahabbai zai shiga wuta wallahi ba su gaya ma ba ka ce kuma me me hukuncin son sahabbai ba za su taba ce ma san manzon Allah ba ne kamar yadda ka ce me hukuncin kin sahabbai ba za su taba ce ma kin manzon Allah ba ne amma kin sa kin waliyansu na nadi na boge su kin manzon Allah ne kai tsaye Allah ya sa ku eh, eh, Allah ya sa ku gane za mu ɗan ƙara daga ciki dangane da faɗan cutarwa da aka yi ya kamata mu ɗan ƙara daga cikin littattafan mu mu na nan amma dai ga iya inda muka tsaya haka in ka je dai cikin kitabun rima wanda ke cikin hamis na jawahirul ma'ani juz'i na biyu shafi na arba'in da tara tsaya ka ji inda aka ƙara faɗi irin abin da zai ƙarfafa mana wannan haka aka ce wai anna kulla man lam yahtarimhum wa kana yu'dhihim taradahu Allah ta'ala an qurbihi aka ce wasalabahu ma manahahu wa dhalika annahu sallama yagharu li ahli hadhihi at-tariqati ghiratan ghiratan khassatan kama كان صلى الله عليه وسلم يغار لأصحابه لأن أهلها Fukara, fuqara'uhu wa ruhu, kama kana a kama anna sa'abata ridwanullahi ta'ala alaihim kazalika haka aka faɗi, tsaya ka ji saboda su 'yan ɗariƙa an daidaita su da sahabban manzon Allah ne abin da ake faɗi cikin wannan littafin kitabun riba wanda ke cikin hamish na jawahirul ma'ani juz'i na biyu shafi na arba'in da tara cewa anna kulla man lam yahtarimuhum lalle duk wanda baya girmama yan tijjaniya duk wanda baya girmama yan tijjaniya kun ji fa duk wanda baya girmama yan tijjaniya wa kana yu'dhihim ya kasance yana cutar da yan tijjaniya tare da wallahu ta'ala an qawmihi Allah madaukakin sarki zai kore shi daga kusa da shi saboda me saboda ka cutar da ƴan yan tijjaniya amma sahabbai ba za a kore ka a ai su sahabbai ba su da wannan kima ina eh, ai su ba su da wannan kima su su ko da an cutar da sahabbai shi yasa ka gan su tare da shi'a sannan kuma wa salabahu ma mana'ahu ma mana'ahu sannan kuma Allah zai cire zai karba abin da ya baka in dai kana cutar da yan tijjaniya Allah zai kore ka daga gefensa zai kore ka wato eh, kai baka cikin rahamar Allah kenan za a kore ka sannan duk abin da Allah ya baka zai kwaci me dalili wa zalika saboda wai hakan ya faru ne saboda annahu sallallahu alaihi wasallama shi manzon Allah din fa ya garu li ahli hadhihi tariqati ghiratan khasatan saboda akwai wani kishi da manzon Allah yake da shi ga yan tijjaniya ta musamman kishi Allah yana kishin yan tijjaniya na musamman ba irin kishin sauran musulmai ba ba irin kishin sahabbai ba ba irin kishin ta a wani kishi ne daban manzo Allah yake da shi sai aka ce wai kama kana sallallahu alaihi wasallam ya gharu li ashabihi wai kamar yanda manzan Allah din ba yake kishi ga sahabbansa haka wai manzo Allah yake kishi da yan tijaniya to wannan za ka ga kalma ce ta ƙarya waƙi'i yana ƙaryatawa ba haka suke ba ƙarya ne tun daga masu zagin sahabban za ka ga suna tare da su kuma sun san suna zagin sahabban sukan fito ma su ce su da 'yan shi'a ba su da matsala da 'yan ɗariƙa ne suke da matsala wallahi sun matallahi su kan bani shehu ɗaya da bauchi shi ba su da matsala da 'yan shi'a saboda ba sa zagan musu shegunansu ana zancen manzo Allah ba yake zancen wani shi ga masu tabbas ga masu tabbas karara shaida daga Allah a zo a ringa kama kame tunda ana zagin na kama kame na naɗi na ra'ayi na kawai na zaɓa ba Allah ne ya zaɓa ba ba zaɓin Allah ba kawai na ni ka kaza kawai yayi yi min amma ga zaɓin Allah wanda yayi ma bai ma ba shine zaɓi yace ba shi da matsala da yan shi'a haka shi wallahi haka shi a yanzu ce Allah ya ƙara masa lafiya kuma ya gaggauta shirya yace ba shi da matsala da yan shi'a saboda ba sa zagin shewunan su amma yan izala su ne shi yasa matsalar fattun matsalar da ake ciki in ka ji shi ɗaya rubuce yana bayanin matsala in kuma kace bai faɗi ba in zo in danna ya ce duk matsalar da ake ciki zagin wani yayi ba zagin sahabban manzan Allah ba fa ba zagin manzan Allah ba da ake a Kano ba zagin Allah da ake yan hakika suke yi ba fa zagin waliyai saboda a wajen su zagin waliyai ya fi zagin Allah a wajen su zagin waliyai ya fi zagin manzan Allah a wajen su zagin waliyai ya fi zagin sahabban manzan Allah to wa'ancan wannan in ma sun zama to waliyai kenan ballantana aka ce ka ce waliyai ne ƙarya kake ka tabbatar da haka kawai zato ne wancan kuma yaƙini ne annabawa waliyan Allah ne haka kuma sahabbai waliyan su to in ma ba a sa sahabban manzo Allah a cikin waliye ba ai ba wanda ma zai ma zama wali wallahi in ba sa su ba Allah ai eh, Allah zai sa mu dace wai sai aka ce ni wai kamar yadda manzo Allah yake kishi da sahabbansa haka yake kishi da yan tijjaniya wai da anna ahlaha fuqara'uhu saboda su 'yan tijjaniya eh, wato talakawan manzan Allah ne wata lamizuhu kuma eh, ɗaliban manzan Allah ne kai ɗan tijjaniya ɗaliban manzan Allah ne shi yasa aka ce ma a cikin ƙawari zai zo ma in dai za ka mutu zai zo haka haka aka faɗi in kuma ka ce ƙarya ne in zo in buɗo ma wajen sai aka ce kama annas sa'abata ridwanullahi ta'ala alaihim kazalika kamar yadda sahabbai suke ɗaliban manzan Allah haka ‘yan ɗariƙar tijjaniya ɗaliban manzan Allah kamar yadda sahabbai suke talakawan manzan Allah haka ma ‘yan ɗariƙar tijjaniya talakawan manzan Allah ne aka aka faɗi wannan magana tana cikin kitabun rima wanda ke cikin hamishi na jawahirin ma'ani juz'i na biyu shafi na arba'in da tara ɗan ƙara karanto ma inda aka ƙara faɗaɗawa shehu tijjani haka ne dukkanin wanda ya so shi zai shiga aljanna haka aka ce wallahi zai shiga aljanna haka wanda ya ki shi zai shiga wuta daga ciki tsaya ka ji shehu tijjani suka ce wai fa ya ce wai wai ya faɗi tsaya ka ji ya faɗi wai in ka duba cikin kitabun rima wanda ke cikin hamish na jawahirin ma'ani juz'i na biyu shafi dai na arba'in da tara wannan magana aka ce wai wadamina sallallahu alaihi wasallama lahu manzan Allah ya lamunce wa shehu tijjani me ya lamunce masa anna kulla man sabbahu duk wanda yake zage shehu tijjani wadawama ala zalika la yamutu illa kafiran kuma ya ci gaba yadda da goma yana zagin shehu tijjani ba zai mutu ba sai yana kafiri dan Allah ka ce dan shi'a zai mutu mai zagin sahabbai zai mutu yana kafiri ko zai mutu yana kafiri ba kawai amsa za su baka haka shehu tijjani kuma ya faɗi kamar yadda ke cikin addurratul kharida shari na ya butatul farida juz'i na ɗaya shafi na casa'in da ɗaya wa man sabbana wa lam yatum mata kafiran faya hasaratan lisabi jambi wa itrati وقد من النبي ذلك يقظة بوعد صدوق منه صونا لحرمتي wai wa man sabbana duk mai zagin walam ya tubbe tuba wa mata zai mutu yana kafin da ya gama kuma ka san abin da yake saboda ya kazanta din nan anan suke barna sai ce wai wa qad da minan nabiyyu zalika ya qazata mazala ya ce wannan fakiri da musu shi yasa duk wata ƙarya ana ka kabata duk wani hukunci da wata falala ta ƙarya ta ƙage ta ƙarya wa Allah wa manzon Allah a yaƙa zatan aka take ta uske na. Allah ya samu dace saboda me manzon Allah ya yi masa haka saboda me saunan lihirmati yace saunan yace saunan li li ya salamu afwan da Allah ban ga wajen ba yace wa qad lamina sama zalika ya kasan bi wa'din saduqin minhu saunan li hurmati an gane wato dan wa saunan li hurmati dan kiyaye martabata an gane dan kiyaye martabata ban karanta daidai ba afwan afwan dazuban karanta daidai ba bi wa'din saduqin minhu saunan li hurmati saboda kiyaye martabarsa shehu tijjani saboda kiyaye martabarsa kawai duk wanda ya zage shi ba zai mutu ba amma manzo Allah bai kiyaye martabarsa habbansa ba Allah ya sa mu dace da haka anan za mu dan tsaya mun dan haska mun dan haska anan za mu tsaya anan za mu tsaya mun dan haska za mu bar shi aka da abin da muka yi daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure daga gare mu ne Allah ka yafe mana Allah ka ba mu ikon gyarawa yasa amma dai wayannan abubuwan na aiwala ba za su shiga ba sam muna ba da hankali ba yadda za a su shiga muna da hankali kar muke kallo da haka duk wayannan abu waɗanda ka gansu yadda ka san tatsuniya haka muka ɗauke su cewa duk wanda ya so shehu tijjani ya so manzan Allah haba da Allah duk wanda kuma ya so shehu tijjani ba zai mutu ba sai yana mai Allah ya sa mu dace shi yasa ina ganin zan sa wannan ɗin kira yanzu ya ya lalace Allah ya shirye ku masu shirya ne ku amma shi yasa wallahi zaka ga idan aka zagi sahabbai ba sa jin zafi kamar yadda inda kaga zaka ga an zagi shehunan nan maulana maula wallahi Allah ya shirye ku Allah ya sa ku gane ina ganin shikenan za mu fara ɗaukar kira shi yasa da haka inda muka karanta abubuwan da muka karanta abubuwa ne kamar haka za mu ɗan yi tarhisu su saboda masu kira eh, Allah ba bai zargi za mu daji ba saboda za su iya akwai wanda zai hau yanzu da zai san abubuwan da aka karanta wa kila amma muka yi talkisi zai gane assalamu alaikum assalamu alaikum ah, na ga akarin kallawa ya bugu da aka yan uwa ya dole sai mun ɗauka malam za mu ba da ɗauka makon Assalamu alaikum. A kan lahu? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Akaram kallahu barka da zuwa. Sani da fama. Yawwa malam ya gida. Kwana biyu a kan lahu. Sani da fama. Na malam. Allah ya albarka. Amin malam, amin malam. Allah ya saka. Allah ya kara na da basira da fahimta akan naka. Amin malam, amin malam. Allah ya saka muku da alheri. Za ku iman. Amin malam, malam Allah ya yi mana haka. Allah kuma ya saka muku da alkhairi tabbatarwa hmm. ina jin ka na malam muna ji akaram kallahu Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ya, mana yana jina kuwa ya da jinki ne da. eh ana jin ka tartar malam ana ji ana ji sosai kuwa da farko na fara da addu'a da farko na fara da addu'a ne hmm. hello akaram kallahu an kamar network din akwai matsala ne kamar ne to yana da matsala ne a ba shi da matsala ana ji sosai malam assalamu alaikum ce. na malam ana ji ana ji sosai akaram kallahu Mutum yana dawowa zuwa gare ni ne sai yana jin kama akwai matsala sautin sai yana dawowa gare ni a mu nan malam ba ma jin komai kuma in ka ci gaba da yi a haka ba matsala muna ji tartar daidai yadda yake a to shi yawa a to shikenan a taki ne da kuma tabbatar da abin da ka faɗa Na malam na'am akan mukan yawwa kai maganan cewa eh, abin da yake gaban waɗannan mutane su ne shegunansu hmm. ko an zagi sabon mu na Allah sallallahu alaihi wa sallama su baro wansu wannan ba matsala ne a gare su ba ba damuwa ne ba a gare su su ne ka taba shegunansu su ne damuwa to wani duk wanda ya zauna tare da su hmm. yake mu'amala tare da su wannan ya san haka yake abu ba sai mu da kajin in dai ba ta kajin ba

Yawwa yanzu kan ana jina na gara ko? Hmm. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum ya shek. Wa alaikum salam akar makalla muna jin ka sosai. Yawwa magana da ka karanto a littafi yanzu. Na'am. Cewan eh, muridi ba a yarda a kowane shehi hana muridinsa zuwa ziyarar wani shehi. Gaskiya ne. to yana da haka yake shehun garinmu idan zai ba da ɗari kan kafa da shari'a cewa to ba a ziyarar wani waliyi tun da waliyoyi suna da kishi eh haka suke yanda ba a ziyarar wani waliyi in ba inda na ɗari kan kafa wannan gashi nan da ɗin ɗinsa a fili gashi yana ta faɗa hmm. to ka ganin ce cewa ne suna da kishi wani ne zai ziyarar wani ne wani shi ne asali raba kan al'umma gashi kuma ana cewa a tasiru bi hawlillahi jami'an wa la tafarraqu Wannan. in dai ku musulmai ne mu'mini ku haɗa kan igiyar Allah kar ku rabu amma ka ga ɗariƙa ta zo da raba kai kai har ma cewa ba a dama muridi ya zauna da wani muridi na wata ɗariƙa ba a shi kaga wannan ɗariƙu sun suka kawo rabuwar kai a tsakani amma wani lokaci ko yake biyo na rashin kunya suna cewa ai a haɗa kai a haɗa kai a haɗa kai to a haɗa kai na wanda ko ɗariƙun kuma ta hana kai ziyara ma wani waliyi ɗariƙan kuma ta hana muridan ɗariƙun ma su zauna a yi wa ɗaya ina maganar haɗin kai suna karanta da mutane yaudarar mutane suke yi wani sabon addini ne sabon gab halitta suka zo da shi suka yaudari al'ummar musulmi su faɗi abin da ba haka yake ba gaskiya ne gaskiya ne yana kanan waɗannan abubuwan da ake karantowa wallahi tallahi haka yake babu ja kuma ka wani abu da zai tabbatarwa idan da da suke cewa abu da kuke karantawa ba wani fasara da kuke ba daidai ba to me yasa shehun kaɗan mu yake cewa in za ka karɓi dalila kan ka kai ziyara ma wani wali kar ka kai musu ziyara kaga kuma yayi daidai da fassarar da kai abin da ka karanta mm. mm. ashe kenan yaye da hankalin mutane suke cewa abin da kuke kasar da kuke ba daidai ba wani ku ba inda ba ai da ai kuma ashabu da dabi'a din bane to masu dariƙa ma suka fasa ya su ba suke ake nan. cewa wani ne suna da kishi kada wani wani yadda dan dariƙan tijjaniya ya kai misali dan dariƙan tijjaniya eh, ziyara kada mu ne da masu wani a inuwa ɗaya gaskiya ne da littafi ka karanto gaskiya ne ma ka karanto su masu fassara su masu fassara ya saba da naka ina bai saba ba sosai bai saba ba to wallahi wallahi abin da muke da ranar daidai ne ku ci gaba ku ci gaba kuma wallahi masu ganewa suna ganewa alhamdulillah masu ganewa suna ganewa mun kullum addu'a da muke Allah ya taimake ku ku ku rike mana wannan bangaren mu ku mu rami ta karanta ta adola su tsarki hmm. a sallah azumi za mu yi ko kama da a aqida da tauhidin hmm. dama kamar gida ne ai akwai kafinta akwai mesin akwai fenta Allah ya kiyaye ga alkadari <laughs> Allah ya saka kaga da kafinta yayi nasa na'am Wetin ya zo yana, canja ya zo yana za, matrition ya zo yana za, sai gida ya haɗu. To haka musulunci mai yake wannan dawa ga take. Gaskiya. Kun ke wannan wannan ɓangaren. In wani jahili ya zo ce, ai magana ɗaya kullum kuke yi kuce musu a ku zama zuwa da yanzu. Ku zama zuwa kayan da alola da ƙarfi. <laughs> Ko kuma gaskiya ne malam amin malam malam Allah ya kara lafiya amin malam amin malam Allah ya kara lafiya malam Allah ya kara Allah Allah ya tsare mana ku amin malam amma mutane suna gane suna fahimta nan kan hujja ne dama muna kai aiko annaba da manzanni kenan su yake hujja mutane da hankali kada mu ce ba ga masa ba kun faɗa yawa ya ji ya ji hmm. wanda da ji ko shi kenan ina da haƙo ne rabbikum hmm. da mun sha ban yuna da mun sha ban yakfur hmm. inna adrani zalimina nara kun gama kun faɗa wanda ya zo karma da zo ya kafirce ya rike masa kuma gaskiya an yi yanke mutum hankali a yanzu gaskiya yawwa Allah ya saka da alheri Allah ya saka a tashi lafiya a tashi lafiya mun gode a tashi amin malam Allah ya saka da alkhairi ya sa wallahi malam ya yi mana karatu fa kuma wallahi haka ne in an zargi sahabbai ba ruwansu Dr. Ahmad nan biyu ke Allah ya gafarta masa ya tattaki Shehu Ibrahim lokacin da aka tattaki manzan Allah wallahi da ɗan ɗari Kano lokacin da aka yi wannan abu na manzan Allah za su tsaya tsayin daka wallahi sai an ɗau mataki tuntuni saboda suna da yawa suna da hawa amma ba su kokarin ɗaukan mataki ba da Dr. Ahmad ya fito ya ce ai shi Shehu Ibrahim din nan ya batar da mutane kawai sai wajen yan sanda wallahi sai wajen yan sanda Allah madaukakin sarki ya shirye su assalamu alaikum Sheikh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh Alkanawi Sheikh muna jin ka barka da zuwa To masha Allah da fatan mm. ana cikin kwashin lafiya. Allah ban gaje taimaka Allah ban gaje karfafe ku. Masha Allah. Sunana Muhammad ne yana uh, Malaysia a nan. Uh, masha Allah. Masha Allah karatu mun saurari karatu kuma alhamdulillah uh, akwai ni na zo ne kuma akwai bidiyon da zan tura maka na dukkanin wannan bayanai. da wani shehi bidiyo da yake yi a nan Nijar da yake tabbatar da duk ababen da yake faɗi din nan. Eh, yake tabbatar da duk ababen da yake yake faɗi din nan baki da kakaf din shi. Saboda haka bidiyon yanzu haka zan tuna na na tura maka a nan zan tura maka a WhatsApp yanzu haka yana kan ɗorawa ne. Da kana so kuma za ka iya yanke ka sake ko kuma ka ɗora ma mutane. In ya so su su gani su ga su tabbatar da duk abin da kake faɗi din nan. da fata Allah kun gaida sa a gama lafiya so kuma su mabiya ga masu fahimta suna fahimta so saura kuma su masu musantawa kan da masu wannan sai dai a ce kai ba fahimta ba kaza kaza ne amma kam gaskiya masu fahimta suna fahimta kuma duk kamar ba. Eh, ta Idris ya faɗi wai na ba an haɓaka mana shi zahiri duk mun gan su kuma duk mun ji su duk abin da kai fiye ba jin nan gaba ki daya shebunne ba dama sun ba da rika sai maka babu ziyara babu kaza har kuma an barka a kai babu wani dalilin da za ce maka babu ziyara din a an ce maka kawai babu ziyara an rufe to kaga ko wannan ma kawai yayi yanke zumunci da abin da ne to can ma sai za ce mu kuna tafiya ne kaza kaza kaza amma a ga zahiri gashi nan a aje to Allah ne da ya sa ya shirye su mu dai fatan mu fahimta su shirya ne hmm. kuma duk wani abubuwan su sani ana yi ne domin me domin a fahimta a shirya ne wallahi sun batar da mutane wallahi sun batar da mutane Allah bani tuma da ya samu mu gaba ki daya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na tura maka video ne yanzu haka yana nan kan zuwa insha Allah Assalamu alaikum Assalamu alaikum Wa alaikum assalam wa rahmatullah Na'am dan wadawa muke magana Malam Alkanawi kana magana da Muhammad daga garin biyu. To Malam Muhammad barka da zuwa muna jin ka Malam Muhammad. Malam ina ma fatan alkhairi da farko. To Malam Muhammad ni ma ina ma fatan alkhairi. Allah ya kara basira da ilimi mai albarka. Amin Allah ya mana haka gaba ɗaya. Malam muna fahimtar karatu sosai muna kuma da ƙara fahimta. Alhamdulillah haka muke so. eh muna fahimta abubuwa da yawa suna ƙara fitowa muna um, jin daɗi muna murna da wannan alhamdulillah Allah ya ƙara fahimtar na'am sai dai malam ina da kan baya ne kaɗan haka daga ɗaya zuwa biyu ne haka malam afwan muna da ɗaliban ilimi waɗanda suke ƙauye irin ƙauyuka da sauransu suna da buƙatar irin wayannan karatuttukan don muna da isar musu da sabo sai suka ce don Allah in za a samu recording audio recording da Allah in tallafa musu da shi mana waɗanda yan ɗariku ne kuma akwai alamun suna da fahimta shi ne nake neman alfarmar malam da Allah ya za a yi ne a samu rekodin wanda za a isar musu da shi duk da mu namu bayanan ba zai gamsar kamar yadda naku zai gamsar ba malam. ba matsala insha Allah kuma amma dai kai mun magana ta ƙasa za mu yi magana amma akwai daman ɗaukar da ake zan sa a sa cikin group din insha Allah akwai group din da ake turawa in Allah ya yarda na'am idan na'am sai kuma tambaya na ƙarshe malam afwa na'am ina jin ka bismillah gaskiya zan ƙara ma addu'a Allah ya saka da alkhairi amma da dukkan alamu kuma zan ma take duk da ban san yawan shekarunka ba amma alamu ya nuna cewa iliminka ya girmi shekarun malam kana da ilimi mai yawa wayanda a yanayin yadda kake yanzu ba na tunanin ka kai shekara hamsin a ban kai ba ban kai ba idan na kai shekara hamsin ana zama ba ba <laughs> to malam kana fito mana da ilimin da wanda ya kai wannan shekarun ma bai fito ba da su ba zai iya fito da su ba sannan kuma kana kalubalantan waɗanda sun kai yannan shekarun shi yasa nake so in mata ke da karamin tsuntsu mai babban gida malam karamin kallahu to Allah madaukakin sarki ya sa eh. ilimin ya yi min amfani shine babban wannan eh. insha Allah malam Allah Allah ubangiji Allah ubangiji ya saka da alkhairi wallahi kuna jin daɗin karatu musamman wayannan abubuwan sun san da shi kuma ana karantarwa ba sa iya zuwa su yi challenging din nan su kalubalanci wannan abun wannan yana ƙara nuna wa duniya cewa suna karantar da mutanen su ne akan bata hmm. wanda sabanin ahlus sunna ahlus sunna suna karantar da mutane ne dukkan abin da yake na sunnan ma'aiki hmm. amma su ba sa fito da asalin ilimi wanda yake cikin littattafansu su karantar da al'umma yaya za su yi haka ai sai a gane wannan haka yake malam Allah ubangiji ya saka muku da alkhairi kan cinye lokacin nan amma alhawa guda nake so Allah akwai dalibai ɗaruruwa a ƙauyuka da cikin inda muke garin da muke suna buƙatar wayannan karatutukan alfarma yake nema san a san yadda za a yi Allah dan tura mu ko da kaɗan ne malam Allah yi ya saka da alkhairi a san yadda za a yada su kuma to Allah ya saka da alkhairi ba mu za a yi haka ah. Amin, amin, amin, amin, jazakumullahu khairan. Kafin ka fara magana, Sheikh zan ɗauke ka amma zan yi wani bayani sai mu ƙarasa a da zan Assalamu alaikum, Malam Mustapha. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam na na yi Na gajiya Malam Mustapha tsaya kan layi. To ba damuwa Malam ba matsala mana. abin da ke faruwa na zancen ziyara ziyara ziyara saboda sukan iya sa wata shuba su ce ai abin da ake nufi da ziyarar saboda ka amfana da wannan shehu da wannan wali da ba na saboda istin dadi, haka suke cewa ai ana nufin ziyara wacce za ka samu wato dad ko kuma alintifa haka take ko mutanen haskawa suke mutu eh to abin da suke cewa ana saboda in ƙara fito da abin da gane matan abin kaga wannan abin da suke faɗi gashi a cikin wannan littafin da na ce muku ina da shi amma gashi photocopy gashi nan al-fathur rabbani fi ma yahtaju ilayhi al-murid tijani kaga shi al-fathur rabbani wannan littafin in ka duba cikin shafi in ka duba cikin shafi na ashirin da za ka gani kuma za ka ga abin da wannan ke nuna ɓata ne abu yake cewa a ziyaratu fi lugha al-qasdu ila al-mazur yace fi mahallihi wa istilahan qasdu al-mazur ikraman lahu wa ta'anisan wa minha ziyaratu al-ikhwan ba'dhum ba'da wa ziyaratu al-qubur وهي بهذا المعنى غير ممنوعة في في طريقتنا وفي طريقنا يتي بل مرغب فيها وإنما الممنوع فيه هي زيارة الأولياء الذين يعتقد فيهم ويتعلق بهم يتي وتعريفها شين يتي قصد الولي للانتفاع به والاستمداد منه ziyarar wai da aka ce an hana manufarta bayan ya kawo akwai ziyarar yan uwa shashi wa shashi bayan ya ƙara kawowa ya ce da wannan ma'anar ka ziyarci ɗan uwanka ko ziyarar kaburruka wannan ba a hana ba sai ce wannan da wannan ma'anar ɗari wannan ziyara ba abin hanawa na bane a cikin ɗari kan sai ce bari ma abin kwaɗaitarwa ne cikinsa an kwaɗaitar ya ce wa innamal mamnu'u fihi wato kadai ziyarar da aka hana a cikin ɗariƙar yace hiya ziyaratul awliya ita ce ziyarar waliyai alladhina yu'taqadu fihim wanda ake kuduri cikin su cewa waliyan Allah ne makusantan Allah ne wa yuta'allaqu bihim ake ɗamfaruwa da su saboda a samu wani abu da ke gurin su yace wa ta'arifuha ta'arifin ita wannan ziyarar da aka hana yace qasdul wali shine ka nufaci wani wali lilintifa'i bi dan ka amfana da wannan wali dan ka amfana da ni da wannan waliyin walistimdadi minhu dan kuma ka samu madadi daga gurin wannan wali sai yace wa kama anna ziyarata bi hadha al ma'ana mamnu'atun fi tariqina kadhalika hiya mamnu'atun inda kullu sadatu sufiyya radiyallahu anhu suka ce da annaha min akbari qawati'il da an tariqi wato hikimata a gurguje dai abinda suke nufi shine wato ziyartar wani wali saboda ka samu amfani gurin wali saboda ka amfana da wannan wali shi ba ɗan ɗari ka ba saboda ka samu madadi ga shi wannan wali daga gurin wannan wali kuma ba ɗan ɗari ka ba yadda za ka gane akwai bata akwai tuka da warwara a wani wajen kuma sun ce dukkanin madadi daga shehu tijjani ake samu kakaf to yanzu idan ka je gurin wani wali saboda neman madadi ai daman madadin asali ai na gidanku ne ai na shehu tijjani ne haka aka faɗi to dan me za a hana an ce duk wani wali kakaf ko na wata ɗariƙa ne shi madadinsa daga shehu tijjani yake shehu tijjani madadinsa kuma daga manzan Allah ke kai shi akai har mala'iku kai har al'ummatai na baya daga shehu tijjani suke samun madadinsu haka aka faɗi a cikin addu'ratul khalila za in karanto muku gurin ku gani daidai wannan baitin aka ce menene fa kullu man fil kauni hatta sahab mustamiddun min shaykhina fil ghaibi ka kulli ummatin madad min al umami qad istamadda min wa huwa fil adami كذلك الأملاك منه تستمد من غير ريب فيه قل واعتمد سبحان من أنشأه كيف شاء وخصه بما يشاء كيف شاء حق أكشي أكتي فكل من في الكون دو وند يكي دنيا dukkanin wanda yake cikin kauni hatta sahab har sahabban manzon Allah mustamiddun yana samun madadi inda aka ce kada ka je gurin wani waliyi ka ziyarce shi saboda me saboda kada wai kada ka je neman madadi to ai mamadin ai madadin kun ce na shehu tijjani ne kuma aka ce wai fa kullu man fil kauni duk wanda ke cikin kauni hatta sahab har sahabbai mustamiddun min shaykhina fil ghaibi taboye yana samun madadinsa daga shehu tijjani ne yana samun madad to yanzu in ka je ziyarar wani waliyin wanda ba ɗan tijaniya ba don neman madadi madadin daman ai na gidanku ne naman <laughs> ai ai madadin naku ne da haka wannan kaga akwai tukka da warwara ta nan zaka gane wannan ba duk ƙarya ne sannan aka ce wai ka kulle ummatin madad min al'umami kamar dukkanin wata al'umma ma da ta shuɗe daga cikin al'ummatai Kadista maddat minus ta samu madadi sun samu madadi duk su annabi Musa annabi Isa duk gaba daya annabi Yaqub su annabi Yusuf su duk al'ummatan su kakaf gaba dayan sun samu madadi ne daga Shehu Tijjani wai wa huwa fil adam shi tun yana a babu ba a haife shi ba amma ta shi suke samun madadi sannan aka ce kadhalika da amlaku minhu tastamiddu sai aka ce wai min gairi raibin ba tare da kwakwanto ba duk madadin daga shehu tijjani suke samu kul ka faɗi wa atamid wato ka dogara akan wannan abu da aka faɗi sai aka ce wai su ba'ana man an sha'ahu kaifa ya sha sarki ya tabbata ga Allah da ya ƙagi shehu tijjani yanda ya so wa khassahu ya keɓance shehu tijjani bima ya sha'u da abin da yake so kaifa sha yanda ya so wannan magana tana cikin addurratul khalida sharhi na al-ya'utatul farida juz'i na ɗaya shafi na talatin da tara to yanzu dan Allah san da suka ce ziyarar da aka hana ta neman madadi to ai wannan madadin kun ce ma ainihin tijjani ne to yanzu dan kun je gurin wani wali in dai da gaske har madadin naku ne to me za a ce ba a zuwa dan neman madadi bayan da madadin ma ai na gidanku ne ai ba bara kuka je ba saka wannan in kana da hankali kana duba cikin littattafan nan zaka san akwai tukka da rawa Tanan zaka gane wallahi ba daga gurin Allah yake ba walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fi ikhtilafan kaseera hatta wannan da na karanto cikin al-fathur rabbani fi ma yahtaju ilayhi al-murid tijani da aka faɗi wai ziyarar da aka hana cewa ita ce qasdul walihi lil intifa'i bihi walistim dadi minu saboda neman madadi to a nan kuma aka ce kai fa kullu man fil kauni atta sa'ab mustamiddu min Shekhina fil ghaib shaykhina shehu tijani kenan da haka ai madadin ai shi madadin da za a nema dama ai naku ne <laughs> to me me kuma a ce an je bara ai daman kayan ku ne kun riga kun ba wa kanku <laughs> Allah madaukakin sarki ya sa mu dace aka ce wai ka kulle ummatin madad min al dukkanin al'ummar da suka wuce duk al'umman da suka wuce kadis tamaddad minu sun samu madadi daga shehu tijjani to yanzu kwa zo ku ce ba a ziyara na wani walihi dan neman madadi ai madadin ma na gidanku ne madadin ma kun ce naku ne duk to kuma yanzu dan ka je abin neman gidanka ai shi kansa ya baka kuma ai ba aibu bane ai na gidanka ne to sai dai dama in ƙarya ne dama ba na gidan naku bane shi yasa kuka hana kuka ce ba a zuwa nema bayan kuma kun ce naku ne Allah ya shirye ku masu shiriwa ne assalamu alaikum malam Mustapha muna jin ka muna jin ka barka da zuwa barka da malam na gaji an yi lafiya alhamdulillah lafiya ƙarwa malam Mustapha kai malam bi karatu ba kai malam wannan karatu gaskiya ya yi kyau sosai a shi haka haka abubuwan da suke <laughs> malam mustapha wallahi wa'yansu ma da suke cikin ma ba su san haka a yake ba sai mun karanto wallahi sai mun karanto suke zani <laughs> na muna jin ka wallahi to la <laughs> mala idan idan ina yin basira ka ji bayanin nasu kaman komi nasu gaskiya ne ashe sai ka shiga cikin cikin gidan nasu zaka san cewa abin da wannan cikin gida malam mutum mutum ya shige shi zai gani komi ba kyau kawai sai dai sai fatanci a cikin sa wallahi wayannan mutanen kawai sai dai addu'a Allah shi shige su wallahi malam ubangiji Allah ya tsare Allah ya kare malam Alhamdulillah, alhamdulillah. Ina maka fatan alkhairi malam fatan alkhairi a Allah ya taimaka kuma muna nan muna bibiye da ko insha Allah na gode. Allah ya saka da alkhairi. Amin amin amin Allah ya saka da alkhairi mun gode. Mm. Akwai gurin da na ce zan karanta cikin wannan littafin in wani ya zo. gashi nan dai cikin wannan littafin al rabbani fi ma yahtaju ilayhi al-murid tijani shafi na ashirin da 24 dala ɗan tsaya kalla ce wa min kalami sayyidi ali bin wafa yace radiyallahu anhu yace da kana al-aqu subhanahu la yaghfiru an yushraka bihi yace yace fakaza mazahiruhu la na an yi shuraka bihim suka ce wai da annahu haqiqatuhum zahira almutamassilatu bihim yace a ƙarshe yace fa huwa hum wa huwa qawwahum wa umuruhum kulluha umuruhu haka dai har zuwa ƙarshe wai ya zubilla aka ce wai saboda Allah shi ya kasance baya gafartawa idan aka haɗa shi da wani sai aka ce faka za mazahiru la ya na an yi shuraka bihi mazahiru su ne wayannan shehunan da haka su ma ba sa gafartawa idan aka yi tarayya da su wai li annahu haqiqatuhum zahira saboda shi ɗin Allah ɗin shi ne su na zahiri almutamassilatu bihim wato wata haƙiƙar wacce take kamantawa ga su wa'annan wa wato yadda kaga Allah shi yasa a matsayin shirka ne yadda kaga Allah in kai masa shirka baya su, to haka wani shehu idan ka haɗa shi da wani shehu shi ma haka baya su. yadda kaga kwatankwacin shirka a wajen Allah to shi ma aka yake kwatankwacin shirka yanzu idan ka haɗa idan ka haɗa yanzu shegune biyu daidai yake da kamar ka haɗa alloli biyu ne <laughs> yawa kamar alloli biyu ka haɗa Allah ya samu dace shi yasa a wani wajen zan ƙara karantuwa? inda aka ce fa shi shehu ga muridi yana cikin matsayin la ilaha illallah ya kamata in karanto saboda kada su ce ma babu Assalamu alaikum Sheikh wa muna jin ka dan uwa muna jin ka. Wa alaikum wa alaikum assalam rahmatullahi wa barakatuh. Na muna ji. Eh ina na Abu ina na Bakar Ahmad da ke gudu. To mala Abubakar Ahmad muna jin ka. Eh mala ina roƙon tabaraka wa ta'ala Allah ya ta da mafi da alkhairi. Amin Allah ya amsa mana. Allah ya sa mu dan shi. Amin amin. kuma na jin daɗin karatuttukan da naka da yawa a shi ban san abubuwan da nasu da bibiya da hama zaga kawai ba. Wallahi shek, eh, ai wayannan mutane sai kana karanta da ban su zaka babban eh, ba. In eh, gaskiya ne malam karatukan da suke yi da abubuwan da suke gabatarwa a sa misali kamar wani da manyan manyan malaman mu. Yara su sa littafi shek. eh jawahirul ma'ani kamar da su manya-manyan malamai yanzu misali kamar da mala ahmad abin ne fata ya kai Allah Allah da shi ta ta kamar kamar a ce sarkin hawa ya samu karamar bisa ya wawa ta haka al'umma ne ba ta kawa jawahirul ma'ani su ma sun bari eh wallahi su ma sun bari eh su ma sun faɗi. Ya kamata ya kamata kamar yadda irin su manya-manyan malaman masu da ka tsakanin da tsakanin irin kimiyya suka kaya suna karanta ta mutane na amfana su yau a samun ɗaya da cikin siyasa da wayoyin ma'ani kuma ana haska shi a duniya. In dai har gaskiya ke a cikin kuma suna son mutane su gane su fahimta ba har in ke cikin yiwa. Ya kamata su sa haka ne kuma a karanta suwa a gane gaskiya ce da su. Gaskiya ne wannan haka yake amma ba za su yi haka ba. A ba za su yi. da yake da yake ha'inci ne da cin amana da kuma ƙara dani mutane <laughs> ah, a wala da kuma saboda irin hmm. irin yadda sun kaji kuna karanta yi wani shi ya tsaro lokacin da an shiga harkar ko wani zai shiga bani ya ba kuma haka za mu ce har Allah ya karɓi rayuwar Allah ya ba mu lafiya da nisan kwana Allah ya sa a cikin aiki ma na ji wani ko na ke ƙarfin zun to dan uwa sai dai ga wannan ya kamata na karanto inda na yi wannan magana saboda yana da kyau na ce shi shehu na ce shi shehu hewa <laughs> ga muridi kamar matsayin la ilaha illallahu yake haka yadda dai na faɗi cewa a can haka ma a nan cikin wannan littafi cikin kitabun rima cikin kitabun rima wanda ke cikin hamish na jawahirul ma'ani juz'i na ɗaya shafi na ɗari biyu shafi na ɗari biyu da goma sha hudu kitabun rimah juz'i na ɗaya shafi na ɗari biyu da goma sha hudu ɗari biyu da goma sha hudu aka ce a lil muridi fi darajati la ilaha illallahu muhammadun rasulullah shi shehu ga muridi yadda shehu yake matsayin shehu a wajen muridi aka ce wai fi darajati la ilaha illallah muhammadu rasulullah cikin matsayin la ilaha illallah yake muhammadu rasulullah aka ce fa imanuhu muta'allaqun bihi fa imanuhu muta'allaqun bihi wa kadha sa'iru umuri ad-diniyati wad-dunyawiyyati haka aka ce aka ce kamar yadda fa imanuhu imanin shi muridin mu'allaqun bihi yana ɗamfare da shehun nasa eh ba wato kai yanzu muridi in ba kai wasa ba <laughs> yawa saboda imaninka yana jikin shehunka yana ɗamfare wa shehunka in ba kai wasa shi yasa suke musu makauniyar biyayya wallahi shi yasa suke musu makauniyar biyayya aka ce to imanin muridin ba yana ɗamfare da shehun nasa saboda shi a shehu lil muridi fi darajati la ilaha illallah aka aka bari don ku gane kamar yadda yake shirka ne ba sa so yadda ka ga yadda ake wa Allah shirka su ma haka in ka haɗa shehu biyu haka ya zo a cikin wannan littafin addurratul kharida sharhi na al-yaqutatul farida juz'i na uku juz'i na uku addurratul kharida sharhi na al-yaqutatul farida juz'i na uku shafi na ɗari da hamsin da ɗaya aka ce ilam aka ce ka sani anna qulubar rijali amsalul jibali kama annal jibala la yuziluha an amakiniha illa shirku billahi ta'ala kama qala ta'ala wa takhirul jibalu adda an da aulin rahmani walada yace fa kadhalika qalbul wali la yuziluha an makanihi a la yuziluhu an makarihi illa shirku tilmizihi ma'ahu a'dan fi ma'abbati yace la yuziluhu illa zalika daga ciki abin da aka ce aka ce ilan ka sani anna qulubar rijali amsarul jibali ka sani cewa zukata zuciyoyi na mutane wato yadda ka san kwatankwacin duwatsu suke kama annal jibala kamar yadda su ma duwar watsun la ha, da Allah mai kira ya daina kira insha Allah zan ina so in tsaya na gama karantuwa kuna ɗauken hankali da Allah ku dan tsaya in ƙara in ƙarasa yace kama annal jibala kamar yadda su duwar watsu la ha, an amakiniha illa shirku billahi ta'ala kamar yadda duwar watsu muka sani ba abin da ke kautar da su ya gusar da su daga gurin da suke sai ni shirka wa Allah sai ce kama kawada ta'ala wata takhirul jibalu adda anda Aulun rahmani walada sai ce faka zalika kalbul wali hakan nan shi ma zuciyar wali la yuziluhu an makanihi ba abin da ke gusar da shi yake kautar da shi daga inda yake zuciyar wali illa shirku tilmidihi ma'ahu ahadan fi ma'abbatihi sai dai shirkar da ɗalibinsa zai yi tare da shi ya haɗa shi da wani cikin sonsa ya haɗa shi da wani ahadan ɗinnan na kira ne na kira ne kuma an na kira tufi na nafi tufi da rumu kamar yadda aka ce fakazalika qalbul wali hakanan zuciyar wali la yuziluhu ba abin da ke gusar da shi an makanihi gabarin gurinsa illa shirku tilmidihi ma'ahu ahadan fi ma'abbatihi shine ka haɗa san shehu da san wani to yanzu kai wannan kamar yadda shirka kake ganin ake wa Allah shirka to haka ma zuciya haka take kamar duwatsu ba abin da ke gusar da su sai shirka ba Allah haka ma zuciyar shi ma wani ba abin da ke gusar da ita daga inda take sai dai shirka na shi ɗalibinsa ya haɗa wani da wani ya haɗa shehunsa da wani gurin shewun gurin son shehu shi ya ce fi ma'abati la zinuhu illa zalika ba abin da ke gusar da wannan zuciyarsa ya haka wannan shine abin da nace zan karanto shi yasa irin wa'annan abubuwa a fili suke Na ga akwai masu kira da yawa sha Allah ina ganin akwai masu kira da yawa yanzu duk wanda ya kirawo insha Allahu za mu ɗauka kamar yadda kaga haka yake haka suke tabbatar wa kansu abu su ƙirƙiro abu su faɗi kaga ne yanzu daga cikin abubuwan da muka karanta yau kana ji an faɗi an ce duk wanda ya so shehu tijjani manzan Allah ya so haka kuma duk mai zagin shehu tijjani in bai mutu ba sai ya in bai tuba ba sai ya mutu kafiri in mai zagin shehu tijjani amma suna tare da masu zagin sahabban manzon Allah shi yasa in kana so ka kura dan dariƙa ka tambaye shi ka ce me hukuncin zagin sahabban assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah da muke magana dan uwa kana tare da Sufyan Abdulaziz to Malam Sufyan Abdulaziz Niger muna jinka muna sauraron ku kuma muna daɗa muku ƙarin gwiwa to Allah ya karɓa mana Allah ya sa mi dan shi amin kuma karatu na zuwa inda ba ku tunani malam a ni na sani ni na sani dan mun fara sa 'yansu su kuma a wallahi kuma mun a ƙara farin kama malaman mu wanda sun gabata daraja saboda yadda mun kuna kokar ma da wannan mutane a yanzu ma hmm. to ina a da wallahi ko Allah ya kaka mutanen Allah shirye su Allah wallahi malaman mu ba karamin kokarin suka yi ba na farkon nan fi sabilillah zan tunda abin kun gani ko yanzu mai aka karata da su kuma ne da da ba mutane an aka suna ba su da yawa cikin <clears throat> cikin wanga doye eh, me ta cikin wan kasashe namu wallahi ko wallahi ko gaskiya ne mm, ga ku gaji dai ku yi ta kuma Allah ya biya ku da alkhairi amin Allah ya biya mu To mm-hmm. na gode zan bar layi saboda akwai mutane. To insha Allah insha Allah. Akwai wani ɗan ɗariƙa da ya kirawo ina ganin da mu kira sa. Kai illa ka idan ka zo tsalle kake. Ba ka tsayawa kai wannan sai ka gudu. Kai illa ka kira ni kuma gani in ka kira sai na. Now battery, please charge. to ba matsala za a samu insha Allah to ina ganin baka baka kan layi kai wani dan Maiduguri da yake buguwa kai nake kira baka dauka wala haka yanzu za mu dau wani kawai duk wanda ya kira yanzu shi za mu dauka shi wanda muka kira saboda na ga yayi kira Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Na mala abu muna da. Aka makalla. To, a malam barka da wani haka Allah ya saka da alheri. Sai dai malam ni tambaya ne zan yi. Nace tambaya ne yau zan yi malam. Ina ji, na ɗaukar abu ne, na gaba caji. Ina ji. ana jin ka tambaya tambaya yawa yawa tambaya ne a ko zan iya malam ko zai iya gaya mana a cikin littattafansu suna rubuta irin abu kaza shirka ne abu kaza bid'a ne abu kaza tauhidi ne abu kaza sunna ne suna rarraba irin wannan ne ko kuma sun ba su da tauhidi ba su da shirka ba su da sunna ba su da bid'a gaskiya wannan tambaya ce eh, wannan tambaya ce tambaya ne wallahi eh, ina so in san wannan malam gaskiya ne ok to tambaya ne insha Allah kuma za mu a tashi Amin za mu tambaye su akwai wanda suke kira 'yan dariƙa ne in ba su ba amsa ba mu za mu ba amsa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Sheikh Al-Farid. Ya Sheikh barka da zuwa. Yawa ya aiki ya shafi ya da'awa. Wallahi to ga munan dai muna taɓawa Allah ya sa mu dace Allah ya karɓa. To Ubangiji Allah ya kara sadati. Amin amin amin Allah ya mana haka. Allah ya mana haka. Amin ya hanya kare wato ya shek wannan darasi da kake gabatarwa darasi mai ɗumbin albarka kuma Allah ya albarkaci wannan darasi sosai. Oh, Alhamdulillah Allah to ya amfanar da mu masu masi. amin ya sanya ka wannan abubuwan da kake faɗa abubuwa ne wanda sani hakan ga sunan kana faɗa kowa zai gane abubuwan da ke faruwa kuma babban wani abu da zai baka mamaki ya shi hmm. shi ne waɗannan abubuwan da kake faɗa sun sun su yana cikin su hmm. gaskiya ne amma yanzu da wani za ka mishi wannan karatu yana sarara sai ce ai wannan karatun wani yare ne irin nasu ba kowa zai fahimci wannan karatun ba sai su sun ka je ka zauna gaban su sannan ka gane wannan karatu bayan kuma ga shi larabci ake karanta ake fasara kuma malaman su suna yin wannan bayanin na na ji prof makar yana yana magana akan wannan abin kan ziyaran wani da sauransu hmm. na ji shi yana magana da hukunce hukuncen su hmm. har reference ya bayar da wani littafin su na abin da suka rubuta akan hukunce hukunce muridi ne da ziyara da sauransu na ji ya bayar da reference da wannan littafin gaskiya ne gaskiya ne ni ma na ji yawa kuma yanzu ko akwai sati biyu ko da suka wuce can hmm. na muna ji to ɗan uwa ne ya salam network ɗinka ya ɗan ba da matsala kuma na ɗauki. assalamu alaikum wa alaikum salam na'am ɗan uwa da wani alhamdulillah kana magana kana magana da Usman Jibril Abba Najeriya Borno Maiduguri Gwange. To Malam Usman barka da zuwa muna jin ka. Wato yanzu tambaya ba akan batun mutanen nan dan na biyo karatu tun daga na daya har zuwa yau na sha tara. Na'am. To wai su da suke maganar cewa ba a gane maganar sufaye a cikin magabata akwai wani wanda ya taɓa jagorantar al'umma akan wannan addinin namu na musulunci wanda yake wata magana mai alaye wanda za a rubuta a ce mutum ba zai taɓa gane ta ba tana da wani yare na musamman tambaya ɗin kenan. Kun kuma ba su da magabata tun daga kan annabi har zuwa kula wayo rashiduna da tabi'a da tabi'i tabi'ina wanda ba su ɓoye zance na addini ba sun fito da shi fili ba cewa cewa ɗan kowa ya fahimci gaskiya hmm. to ni ana gani gaskiya ba da mutum ne magabancin su don me yasa shi ma ce ana rabu kuma da ala hmm. to shi ma ya yi irin wannan maganganun da suke yana na a yi kenan yana nufin wani abu da gaci hmm. kuma ba tana shi ubangiji Allah ya kare ka ya kare mana su Ahmad Dangarin su asali suna su malam Basiru su malam ibn hazan duk wanda suke harka wannan wani ubangiji Allah saka muku alheri da kuka fito mana da wannan hanya wallahi ba mu taba tsammani ga shi ne mu dai alhamdulillah mun da a cikin sunna muna yin wajen kusan shekara ashirin da wani abu ko bakwai haka hmm. da mun can mu mu wannan hmm. to Allah ya kare ku ku ci gaba da wani ce kamar wanda na sha sunna nan wai a zo a haɗa kai dan Allah ya za a haɗa kai kamar da suke faɗa ruwa da wuta ta ina za su haɗu ba maganin haɗin kai a fito da abun nan ɓoye yadda kuke fitowa da shi wanda ya zai bi in bi a bisa da fifi faɗa mai gaskiya wanda zai ɗauki shi a bisa gaskiya ya ɗauka ubangiji Allah ya kare ku Allah ya kare ku a ci gaba Assalamu alaikum Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh Alkano barka da mu. Lafiya lau Abdullahi Abdullahi da za a dama. alhamdulillah da dama. Wani na Asiya da sauran karanta mana. Alhamdulillah kamar muna yi. mu ba abin da zamu ta ko mun fata a raka yau zama ba zan da sun ki hitowa su kare abin da suke da awa kuma da sun dan wannan shine kuma karantar annabi Muhammad abin an ce da haka ba ne kuma sun ki hitowa su kare abin da mu ne mu da daga ciki ba Ubangiji Allah shirye mu akan shi ya ta abin ranar. amma akwai abin mamaki mutum ka ce wannan abin shi ne abin da aka karɓi da kuma a karanta a ce kai ya ne da baka mu zakanta da abu gaskiya abu an yi gashi na'am assalamu alaikum wa alaikum assalam muna al'amuran irin na wa'annan uwana ɗari gaskiya al'amuran suna ba mu mutane mamaki da yawa mutum zai tsara irin yake shi na a matsayin annabi muhammad kuma a ce da shi magana da an kace an kaɓo daga annabi muhammad ba gaskiya ba mai ƙarya ne har so saba'in an rasa ko guda ɗaya daga a kare an rasa kuma da suna da annabi muhammad an ka so gaskiya ne ko ba ma annabi muhammad ba idan da an kaɓa wannan ƙarya saba'in kuma an zo da su da annabi muhammad kuma ƙarya ta ta annabi da kanka ko ɗaya tsakanin da Allah ya da rike da kuri ka da kyawu wannan ba gaskiya ba ne. Ba kuma ba karantar manzo sallallahu alaihi wasallam ba a ce a kabo a gaba Allah a ga kuma a ce kuma ƙarya ne ba ga manzo aka kawo an saba mai zuwa daga cikin mutanen da shiga kanta ko da bai ba ɗaya da har ka ɗaya dai a ga kanta an rasa haba kuma na mutane ko ko ba ɗin su sosai sosai. Allah mu Allah ya da mu gaskiya da mu ikon dinta Allah ka nuna mana ibnu ayya da mu ikon gode mata malama barka lafiya ina maka fata yau kuma ina son kuma da masu na saboda Allah da ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mun gode akwai wani wanda ya kira wanda ka saba kira ko da yaushe dan dariga ne kana da abin shi ke kira eh, bai ɗauka wanda shatima al-miskin ya ce ana haɗa baki da shi ne. sai ya bugu a matsayin ɗan izala za a yi masa voice in ya ji ya yi ya kira assalamu alaikum ina live ina kiran ka na ga kayi kira shine ni ma sai ne kiranka baya in ka je ka kirawo kai nake jira sai in tashi to assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya shekar alfadil na'am shek ka sake dawowa na sake dawowa ne to kai dan kade ne okay to ba mu matsala muna ji yau wanda ce kaga abin da ya faru wannan incident da ya faru wajen abul fatai da yake gabatar da karatu da shi da malam ahmad akwai wasu tambayoyi da ya gabatar masa ya ce gaskiya bai sani ba sai ya ce mashi ai shehu kaza ya ce kaza ya ce kaza a cikin jawahirul ma'ani sai kuma ya zo ya zuba damuwar shi wancan kalmar da ya cewa bai sani din ba sai yana neman ya kauce akan ta ya kare shehu tijjani su duk abin da aka ce malaman su suka faɗa ko ya saba ma shari'a ko ya ci karo da karantarwar alƙur'ani da sunan fiyayyen halitta to su na wannan shehu za su ɗauka kuma shi za su ko su nemi su ba da hujjar da babu shi cikin alƙur'ani gaskiya ne gaskiya ne ai shehunan su eh, ba sa kuskure a wajen su na'am eh shehunan su ba sa kuskure a wajen su a ba sa yi kuwa ba sa ba sa yi dare kuskure su ai a ba sa yi ko na'am ba sa yi ne a aqidar su shegunan su ba kuskure eh da haka na dai ji wani ne wai yana karanto wai addu'a shehu tijjani wai gashi yana cewa ni mai yawan zunubi ne wai shine mujja a cewa shehu tijjani yana wai kuskure ka ji wannan hmm. da hankalin marasa hankali ne har faɗi suke yau dai gashi shehu tijjani ya ce shi mai zunubi ne wannan hmm. nan wani bayanin in mutum yana sai kaga uwa babu kwakwalwa a kansa mas'ala za su kawo ta ilimi wacce shehu tijjani ya faɗi game da addinin Allah kuma kuskure ce hmm. to amma ka koma gefe ka ce wai gashi wai yana addu'a yana cewa shi mai yawan laifi ne Don haka wannan shine shaida ai wai ai yana kuskure ai annabawa da aka ce suna da isma daga cikin khasa'isul anbiya shine al-ismatu tahammuli wa tabligh wa min al-kaba'ir al-ismatu fi ma fi tahammuli wa tabligh suna da isma Allah ya kare su to shehu tijani ma in ya faɗi abu game da addinin Allah in kuna so mu fahimci cewa yana kuskure ku ɗauko matsala da ya faɗi wanda ya yi kuskure ne kuka ce kun yarda wannan kuskure saboda dalili kaza kaza babu guda ɗaya saboda duk abin da ya faɗi karɓa ake amma mu yanzu in ka ce mu yanzu idan ka ce a yanzu ka ce mu mu kawo ma kuskuren ibn taymiya za mu ce kaza kuma mu kama shi wannan da suka kuskurantar da shi na baya ma kafin mu amma su yanzu ka ce kuskuren kuskuren shehu tijjani daya <laughs> ai ai sai dai ka dige wallahi sai dai ka dige babu babu wannan gaskiya ne babu shi babu Allah ya shirye su Amin ya hayya kayyum kuma shi akwai akwai wani akwai wani abu da na taba gani bayan rikicin zanko da aka yi a 2011 da yawansu da suka yi hijira suka dawo yankin da muke zaune a kaduna duk sun bar wannan tafiyar nasu saboda dulmiyar da su da aka yi shehu na jina ana jin kashe Allah ya shirye su Allah ya sa su da yau amin akwai wani wanda muke magana da shi mana ɗan ɗarikan tijjaniya ne ɗan yana ne yake ce mun ya je masallacin juma'a ya ji wani abin da ya bashi mamaki wani ne cikin waɗanda suka yi wannan gudun hijiran suka zo suka ji sanar juma'a da shi malam abin da yake cewa a rukunsa shine shehu tijjani in ne ruku za ka jira shehu tijjani shehu tijjani abin da yake karantawa ke mabiyansu mabiyansu ba su da daman yin karatu bayan ba su yi karatu ba kuma babu wani majalisi da ake zaunar da su a ce wannan karatu ne sai dai kawai a buga musu kwakwalwansu su zo su dinga hayaniya suna ihu suna tada hankali a cikin iya abin da aka ɗora su a kai kenan domin idan aka su suka yi karatu za su fahimci ina ne nan suka bi kuma za su yi musu tawaye to kuma wannan tawayen ne su ba sa so sun gwamnati su ji kunyar lahira da su ji kunyar duniya su fito su faɗa ma mutanen su gaskiya ba za su iya ba a ba za su yi wallahi san ba za su iya ba ba za su iya ba ba za su iya ba akwai lokacin da aka yi wani tafiya da tsayin usman bauchi da su malam kabiru gwamnati suka je saudiya a wannan lokacin sun same shi sun mai na shi dangane da irin irin sai ka ke kira ku ina ganin yan uwa na ma kusa tashi yanzu zan tashi ga shek na ga yayi kira yanzu zan tashi insha Allah yau dai tun da babu ɗan dariƙar da zai zo haka kuma a gobe ma jibi ma haka za ku ta yi Allah Allah ya shirye ku assalamu alaikum shek muna ne wa alaikum salam na sake dawa ne Na'am Sheikh, <laughs> sanar eh, da wato Sheikh muna jin. Shawara. Na'am. Eh, ina so ba da shawara ne ga neman harkar harin kai. Na'am. Eh, da kuma harin harin kai din suna duba matsalolin Najeriya. To in dai kuma irin matsalolin Najeriya da suke duba in dai a irin wannan bangaren haɗin kai suke bukata. Na ba Allah ya ce annabi ya ce. Na daga mu gyara addini, gyara tarbiyyar ko ba ka dan ta mai dangane da tafiya ta addini in ba irin wannan bane su a mahangan su shine da dan kai to inda irin wancan wancan dai abin kai suke tambaya ne mu ba ɗan ɗari ko ba kai ko da ko da ko da masu ne ko ba ka ba in dai za su zo cikin a kai a tafiyar da al'umma mu dukan su jawan su wannan ba matsala ko ba ka ba wajen awo ka gyara awonka wajen yin abu kaza ka gyara kaza wajen yin ka gyara gaskiya wannan duka mu wannan a duniya ne wannan din kowa ya mai halin kan na gaba gida wannan kowa ya shigo babu wani da wai dan dare ka ko kai amma a haɗin kai ne gidan lahira <laughs> haɗin kai na wanda kuma muke gani shine ke cikin kawo zaman lafiya a duniya din irin wannan wallahi babu shi wanda in ba Allah ba babu ne cikin abin da baki da ba wani irin wannan abin kai in zai tuna a 2000 eh, saboda haka duk masu gida irin cewa wai a haɗin kai ake nema kaza kaza wannan haɗin kai irin nasu na yan boko haɗin kai da suke magana a kai wannan mu ba ma yi ba kowane ne ko cikin wannan haɗin kai din duka ka bar makamen ka ka jefar ka dawo ka zo ka zo na inda ma zaman lafiya kada ka cutar da jama'a kada ka haiti jama'a kada ka yi kaza wannan duka mun yi wannan kawai kowa ma ya wannan ne wannan magana ne kan ba fa sai an tsaya ma ya wani abu kowa ya sani saboda haka inda yin wannan shi ne irin hannun kai da suke magana to da wannan mu kuma abu mu gyara akida in aka gyara akida haka kawai amma kuma wani duniya wata gyara da kanta da izinin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka irin wancan ne ka kowa ya shigo ba matsala amma in dai kuma na akida ne ka da kuma za ka gyara duniya ka gyara lahiran ka to ka gyara lahiran ka kuma ka gyara lahiran ka shi ka gyara duniyan ka to wannan sai da gyara wannan karatu ah, da fatan Allah ya sa ya sa amin amin insha Allah assalamu alaikum Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Da muke magana? Malam kana magana da Jamilu daga Libya. To Malam Jamilu daga Libya muna jin ka kusan kai ne na ƙarshe ɗayan mai da. Malam an lafiya ya aiki. Alhamdulillah lafiya ƙalau. To Ubangiji Allah ba da lada malam Allah ya taimaka. Amin Allah ya karɓa mana Allah ya sa mi dan shi. Amin ya Allah malam malam ni ku wata tambaya ce nake yi ta kwara ɗaya amma tambayar kamar sakon nake so duk ɗan ɗarikan da ya kira mana da Allah ina neman afuwa don Allah a mai wannan tambayar saboda ina so na karu mana. Tambayar ita ce malam tana da tana kan topic. Ni abin da so malam na bi shafin su su ba so ɗaya ba so biyu ba tun daga kan shafin sarki zaki ina ta binciken shafukan ta akan inda ji a shafukan su waɗanda suke karantar da irin wannan littafin da kuke karantarwa malam ba don kawai ba saboda in ji wani yanayin fassara malam da kuke fassarawa shin kun fassara ce ba ku iya ba ne ko kuma fassara ce kuke kuskure e sauraro sun fassarar ta suke yin ta amma wallahi malami duk shafukan gaba ɗaya ina bi ban taɓa ganin shafin da suka sa irin karatu da muke sawa ba malam shi ne ka sauri ɗan hikar da ya kira ka tambaye shi wai me yasa ba ta sa irin wannan littafin da kuke karantarwa suna karantarwa. Allah ya sa mu dace ba matsala za a zami musu wannan tambayar Allah ya sa su baka amsa. Yawa malam. Amin. Amin Allah ya sa mu dace akwai na ga malam albaisi ya yi kira yanzu yanzu. Dan malam. ala albaisi kai ne na ƙarshe yan ɗariƙan nan ba za su fito ba assalamu alaikum na mala albaisi muna jin Ina fatan alkhairi zuwa gare ta Sheikh Mala Alkalari. Na mala albaisi ni ma ina ma fatan alkhairi sanda zuwa. wannan kokarin da ake yi ana ya sanya cikin mizanin kyawawan ayyuka Allah ya karɓa ma Allah ya sa mu yi shi amin mana Allah yana da kyau waɗanda suke bibiyan karatuttuka din nan ba domin su fahimta ba sai domin wani abu da ke cikin ransu su ji tsoron na cire abin da ke cikin zuciyarsu a su nufaci gaskiya sai Allah ya datar da su gaskiya amma matuƙar za ka zo sauraron karatun ne domin a kan zagi ko kuma domin jin cewa gaskiya ba za ta fito daga wannan bangare ba to lallai zuciya kuma an kama wani hanya wanda na halaka yi da yake a fili ire-iren waɗannan ruwayoyi waɗannan labarurruka na ƙarfin kurji da ake samu daga gurin waɗannan mutane abu ne wanda ba mu kaɗan ba wanda ake cewa ‘yan idala ko wahabiyawa har daga su kayi ɗan uwansu an samu waɗanda suka ƙaryata an samu waɗanda su kuma misali kaga kamar a cikin turjamanatul kubra fi akhbaril ma'amuri bara wa bahara in kira shi ce wasu hara shahara in eh, iblis ko wani abu makamancin haka in ce makamancin ne sanara ya irin shahara ta iblis shafi na ɗari hudu da sittin zuwa aka da yake bayani a kansa so kaga ba yawanci yau ba dama aka ƙaryata shi kar su ɗauka mu ne yau muka fara a'a tun ba yau ba shi wancan zamanin a malamai sun ce dajjal ne kamar ahmadu buhari suna a jawabin mutum saboda haka muna fatan za su gane cewa wannan tafiya da ake yi ba tafiya ne da ke kan daidai ba su nufi sai Allah ya datar da su ina ma masu sauraron fatan da sai su ma Allah ya saka mu da tashi lafiya. Allah ya saka ɗari ba wanda aka ce wani wa alaikum yadda za a yi istikhara eh, eh, eh, yadda za a yi istikhara a ga me yake tafiya a rayuwa yadda za a yi istikhara ka yi addu'a ka kwanta ka ga abin da kake so ka ga abin da kake irin neman mun gani kala biyu akwai abin da nake nema ku bari da sabo nake so in gaya wa shatima al-miskin shatima al-miskin kai mun kage kai mun duk da girman ka bayan da ka saba yi cikin da zancen istikhara da kake ni kake waradi kuma wallahi abin da ka faɗi kai ka kirkire shi sannan kuma ka zo kake min raddi yasa sai na tanade shi dan uwa daga cikin wayanda suke bugowa da zan zo in baje ka wanda zan danna muryata abin da na faɗi daban abinda ka kake kira ka faɗi daban kuma da ni kake ba da kowa ba dan ni ne ne karatu tsantsa akan istikhara halka guda na yi akan istikhara wanda ban jima da yi ba ka fito ka fara surutu akan istikhara sai dai kai mun karya a ciki duk da girman ka tunda na ga kai baka kunya Allah ya kai mun karya ba haka na ba ba haka na ba kuma tambayar da aka yi min gata zan sa ta sannan ku ji abin da ya faɗi ya canja mun magana ya je ya kafa kyamara na yana ta surutu Allah ya shirye ka amma dai zan danna a ji tambayar zan danna a ji tambayar akwai wanda ya kawo barka da zuwa ba ya na ina da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 Ah, ga fahimtar sunna a shi ne aka yi mata istihara kuma yawanci kamar da kake bane malamai ne kamar uwa ce za su ce mata kaje in akwai malami kaza da ke anguwa yana yin istihara to kai za ka je ka same shi ko kuma na riga na tura zai maka istihara akan wannan abin da ka sa a gaba wani abin kuma malam istihara bane ba kamar yin halin da shi da yin istihara ce maka a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 Allah ka saka da alheri na da wannan bayani subhanahu wa ta'ala insha Allah Allah ya saka da alheri to shi Allah ya kara lafiya shi yana daga cikin waɗanda su za ku ji a wato abin da na faɗi shi kuma da yanzu sai canja mu wallahi ya ce wai na ce kai kaza kaza kaza wallahi yasa wato yadda kake yi cikin littafin a shi? har mutane na zahiri ma ka ne musu ka canja ga abin da suka faɗi kai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 kuna da aiki illa lari kuna da aiki za mu koyar muku koyar muku hankali kuma sai sai sai mun sa ku cikin cikin abin nan hayyacin wallahi sai kun mun To, da haka wannan abu da kai mun wallahi kai haƙuri ƙarya kai mun in ni ba haka ni na ce ba abin da na ce kamar yadda kuka ji cewa ba sharaɗi ba ne cewa in kai istikhara sai ka gani in kuma sharaɗin ne duk karatun da kake ta ihu ai kaza ko kun yi kaza akan ka yake ka kawo min littafi ba ba ma wani hadisi kai ko zancen wanda yake zamanin nan ne ma ka kawo wanda yace daga cikin sharaɗin istikhara in dai kai sai Allah ya nuna ma amma kaga sai kautar da abu kuma ni kake wa sai na ce ka fito mu zauna kuma ka ne kana ihu kana surutai sannan na yi abu ka canja mun kuma ka zo ka faɗi son zuciyarka ka zo na kai ta surutu kuma da ni kake cewa wani yana bugowa ɗan izala ne wai ya ce shi ɗan ɗariƙa ne wai ya tambayoyi a tsara da ni kake ni ne nake irin wannan abu kuma lokacin da na a yau a misali a gobe kai wannan karatu da haka da ni kake da haka kawai ka daina kewaye kana rena jahilai hankali ka yi karya, ba ka tsoron Allah a matsayinka na malami na kama ka da ƙarya ya fa'irga ga abin da ke cikin littafi ka canja ka musanya ka faɗo wani abu shin ba tsoron ka haɗu da Allah dan Allah ba tsoron Allah wayannan jahilan da suke gefen ka suke zuga ka akwai sanda za a sa ka a cikin kabari sai kai sai abin da ka faɗi ga dai yanzu abin da nace ba sharaɗi bane a ce sai ka gani sai yace wai ai jahidan banza da ni yake ni jahidi ne wai na ce ai kaza kaza ba wai yazi billahi wai yazi billahi Allah shirye ka amma dai kana babba ne ka daina karya Allah shirye ka wallahi amma dai ba ka nace ba zan zo in sa kuma da tambayar da aka yi mun da amsar da na bayar da karatun kan hada in yi postin ne hankali ya gane in kai adane ne ba kha'ini ba to ya gane Allah ya sa mu dace Allah ya shirye ka sai an jima